haɗuwa bisa haɗuwar mu ta jiya cikin tattaunawa kan abin da ya shafi shine tushe shine babbar manufa ta halittar kai mutum wato shine batun kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bota nuni kuma kan cewa hakan matsayi ne mai girma ga dukkan wanda ya dace ya samu kansa a matsayinsa na bawa ga Allah subhanahu wa ta'ala mai tabbatar da bauta ga Allah da kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan shi ya bayu Allah subhanahu wata'ala ya kirayi uh, bayansa waɗanda suke su ne mafiya girma mafiya daraja da wannan suna na bauta wanda su ne manzanni da annabawa domin Allah ya nuna matsayin abin cewar abu ne wanda yake mai girma shi yasa za mu ga annabi isa alaihi salam maganarsa ta farko wadda ya fara yi da mutanensa magana ce wadda ta kunshi tabbatar da cewa shiwa bawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala domin rushe abin da zai biyo baya na mai da shi Allah na mai da shi ɗayan alloli uku na mai da shi ɗaga Allah subhanahu wa ta'ala don kuma nuni akan matsayin zantowarsa bawa ga Allah wannan matsayi ne wanda yake mai girma ya ce kala inni abdullah atani kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina makunt wa ausani bisalati wazzakati ma dumtu hayya haka za mu ga dangane da ƙissatul khadir ma'a musa alaihi salam labarin annabi khadir tare da annabi musa alaihi salam nan allah sai ya kiraye shi da cewa bawa yace fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma haka Allah da ya lissafo annabawa manzanni annabi Ibrahim annabi Ishaq annabi Yaqub yace dukkanin su bayi ne yace wadhakur عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار haka labarin annabi ayyub alaihissalam dangane da abin da ya samu na jarrabawa nan ma sai Allah ya ambace shi da matsayin cewa bawa domin nunawa duniya cewa ka yadda da matsayin da ka samu kanka na jarrabawa tare da jarrabawar kuma ka tsayu da bin Allah subhanahu wa ta'ala shi kansa wannan matsayin bauta ne to da haka sai Allah ya ambaci annabi ayyub salam a wannan bigire domin bayyana haka ya ce wadda abdana ayyuba idna da rabbahu anni massani ash-shaytanu bi nusbin wanda annabi ayyub salam kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih na ibn hibban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam yace ya ɗauki tsawon shekaru goma sha takwas yana fama da matsalar rashin lafiya amma ya jure ya yi haƙuri ya rungumi wannan jarrabawa da ya samu kansu a ciki don haka sai Allah ya kiraye shi da bawan domin nuna matsayin bauta cewa abu ne wanda yake mai girma sannan bauta kamar yadda ya gabata tana kasancewa ta fuskoki daban-daban daga cikin fuskoki shine akwai bauta da ake yinta da harshe harshe da shi ake yin wannan bauta din ta fuska biyu ta fuskar yin amfani da harshen wajen furtawa da kuma ta fuskar kame harshen wajen rashin furta wani abu da ake so a furta to da haka bauta ta kan shiga waɗannan ɓangarori guda biyu dangane da harshe daga ciki shine ah, abin da ya shafi ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ambaton Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya shafi la ilaha illallah wanda in muka duba za mu ga la ilaha illallah ya kunshi an nafiyu wal ithbat wato kore dukkan wani abin bauta ba Allah ba bisa cancanta da kuma tabbatar da cewa Allah ne abin bauta wanda ya cancanta kaga wannan ne mai at-tauhid to harshen ka ya zanto yana faɗin wannan to wannan ibada ce bauta ce mai girma kake yi ya tabbata cikin jami'in tirmidhi da sunan bin maja bi isnadin hassan hadisin jabir bin abdullahi al-ansari radiyallahu anhuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa afdalu dhikri la ilaha illallah wato mafi falalar zikiri shine faɗin mai la ilaha illallah wato harshen kai zanto ya saba da faɗin wannan la ilaha illallah don haka ya tabbata hadisin mu'adhu bin jabal radiyallahu an cikin sunani abi dawud da sunanin nasa'i bi sinadin sahih manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace da shi ya kai mu'az ina son ka domin Allah subhanahu wa ta'ala karka kuskura ka bari a bayan kowace sallah faɗin Allahumma a'inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatik ya Allah ka taimake ni ka tallafa min ka ƙarfafe ni ka agaza min kan ambatanka da kuma godiya gare ka da kuma kyautata bota gare ka da kuma kyautata bota gare ka don haka harshe wato ainihin yana ɗaukan kaso mai girma na abin da ya shafi bauta ga Allah subhanahu wata'ala don haka za mu ga harshe da shi ake amfani in za a shiga mai musulunci da shi za a yi amfani a faɗi kalimatu shahada kamar yadda ya tabbata cikin sahih al bukhari da sahih muslim hadisin al-musayyab bin hazm radiyallahu an manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake ce da Abu Talib cewa ya kai baffa na qul la ilaha illa Allah kalimatun ashhadu laka biha inda Allah ka faɗi la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah domin ita ce mabuɗin addini idan ka faɗi wannan kalma ka cika da ita to shikenan sai ka dace da rahamar Allah ka dace da gidan aljanna kamar yadda ya tabbata cikin sunani abi dawud da musnadil imami ahmad bin hanbal manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam yake cewa من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة dukkan wanda zancensa na ƙarshe ya kasance la ilaha illallah da wannan zai shiga aljanna shi yasa ya tabbata fi sunna ƙoƙarin talqin ga mamaci wanda ake ganin alamun zai bar duniya ana ce masa mai ya faɗi la ilaha illallah kamar yadda ya tabbata hadisin abi huraira da hadisin abi sa'id al-khudri cikin sahih muslim da sunani abi daud da isnadin sahih da kuma hadisin aisha radiyallahu anha cikin sunanin nasa'i bi isnadin sahih manzo Allah yake cewa laqinu mautakum la ilaha illallah lafazin hadithin Aisha cikin sunan Nasa'i laqinu halkakum la ilaha illallah kuna lakana wa mamatan ku faɗin me la ilaha illallah kaga harshe shi zai mai shi zai furta shi zai faɗa don haka harshen ka ya saba da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata risin sa'ad bin abi ƙas radiyallahu an cikin sayihi muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa ala sallam yake cewa shi yanzu ɗayan ku zai kasa ya samu lada ɗaiɗai har guda dubu a yini ɗaya yanzu ɗayanku zai kasa yin abin da zai bashi wannan Manzala Allah gaya gayawa sahabbai suka ce ta yaya ya rasulallah? sai Manzala ya ce faɗin subhanallah idan mutum ya faɗi subhanallah so ɗari to za a rubuta masa kyakkyawa sakamako abin nufi lada guda dubu ko kuma a kankare masa kurakuransa guda dubu da ya aikata subhanallah so ɗari don haka ya tabbata hadisin abi huraira cikin uh, sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi yake cewa in ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah in faɗi wannan to ya fi soyuwa zuwa gare ni sama da abin da rana ta fito a kansa me yake nufi da wannan magana sama da duniya da abin da ta kunsa gaba ɗaya ta fuskar abin da zai samu na sakamako a sakamakon faɗin waɗannan kalmomi da haka ya zo a hadisin anas bin malik radiyallahu an cikin shu'abil iman bi isnadin hasan na albayhaqi rahimahullah manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa idan bawa ya yace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar idan ya yace subhanallah sai kuma ya ce Allahumma firli warhamni wa afu anni bayan ya ce subhanallah sai ce ya Allah ka gafarta min ya Allah ka ji kaina ya Allah ka bin afuwa face sai Allah ya ce nama haka in ya faɗi walhamdulillah haka in ya faɗi la ilaha illallah in ji annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kaga wannan sai yake nuna matsayin harshe dangane da bautar Allah subhanahu wataala da haka zo hadisin Abi Huraira radiyallahu an cikin sahihi Muslim manzo Allah yake cewa sabaqal mufarridun sahabbai suka ce wa mal ya rasulullah sai ce azzakiruna Allah kathiran wa zakirat wato waɗanda ake ce musu al mufarridun sun tsere wa waɗanda suke ba su ba sai sahabbai suka ce suwaye al-mufarridun sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace su ne mazan da suke ambaton Allah da yawa da kuma matayen da suke ambaton Allah da yawa shi yasa ma ce musu al-mufarridun domin sun kadaita da ambaton Allah banda wasunsu da haka aka ce musu mai al-mufarridun Da wannan sai yake nuna matsayi na bawa ya zanto yana amfani da harshensa wajen ambaton Allah subhanahu wa ta'ala gashi kalmomi ne sauƙaƙa amma za su baka sakamako wanda yake mai girma ya tabbata hadisin abi ayyub al-ansari khalid bin zaid radiyallahu an cikin sahih al-bukhari da sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace dukkan wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir so ɗari to za a bashi lada kamar ya'yanta ya'ya hudu daga cikin ya'yan annabi Isma'il alayhi salam saboda darajar abin a hadisin abi huraira aidan cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah ce za a ba shi ladan ya'yanta wuyoyi guda goma kuma za a rubuta masa kyakkyawan lada guda ɗari a goge masa kurakuransa guda ɗari in ya faɗi wannan so ɗari a zama ɗaya to kaga wannan falala ce wadda ya kamata bawa ya yi ƙoƙari ya sabarwa da harshensa wato ainihin aiwatar da wannan aiki na wato ainihin ibada wato shine ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ambatan Allah subhanahu wa domin ya dace da waɗannan alkhairai masu yawa ya tabbata hadisin abi huraira radiyallahu an cikin sahih bukhari da sahih muslim banza Allah ke cewa ga wasu kalmomi guda biyu waɗanda Allah yana son su Allah wanda ya siffanta da siffatar rahama yana son su yana ƙaunarsu sannan suna da nauyi a cikin ma'auni na ayyukan bawa sannan kuma suna da sauƙin faɗa ga harshe su ne subhanallah wa bihamdi subhanallah al'azim faɗinsu yana kawo ma'aunin ka yi nauyi da kuma Allah ya bayyana sakamakon wanda ma'auninsa ya nauyi shine mai faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun dukkan wanda ma'auninsa ya yi nauyi to wannan ya rabauta ya dace da dukkanin alkhairi to da haka kula da wannan bangare abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci abu ne wanda yake mai matukar falala ya tabbata hadisin muawiya bin abi sufyan radiyallahu an cikin ah, sahihi muslim wata rana muawiya bin abi sufyan radiyallahu an ya fito sai ya tadda wasu jama'a suna ta ambaton Allah wasu suna karatun qur'ani wasu suna fikiri subhanallah walhamdulillah wasu suna muzakara ta ilimi sai yake tambayar cewa ina hada ku da Allah me ya zaunar da ku anan suka ce ba abin da ya zaunar da mu sai wannan abin da ya ga muna yi na ambaton Allah subhanahu wataala ƙarshe sai ya ce da su ba wai na yi muku magiya ba ne don ina tuhumar ku da wani abu a saboda ya faru a wani lokaci manzo Allah ya fito ga sahabbansa sai ya gansu a irin wannan halin da kuke ciki ya musu magiya cewa me ya zaunar da ku suka ce mun zauna don ambaton Allah subhanahu wataala sai manzo Allah ya ce to waɗannan bayi da suke zama don su ambatu Allah to Allah yakan shelanta wa mala'iku cewa ga bayina sun zauna abin nibi suna ambatona to ina alfahari da su ina alfahari da su abin nufi Allah zai bayyana matsayinsu wajen mala'iku cewa bayi ne nagartattu masu girma don haka harshen kai saba da wannan abu ne wanda yake mai matukar mahimmanci karka yadda harshenka ya zanto abin da kake yi na maganganu na yau da gobe ya ɗara abin da yake na ambaton Allah subhanahu wa ta'ala idan aka samu haka to an samu matsala ka yi matuƙar ƙoƙari kaga cewa abin da harshenka yake furtawa dangane da Allah to shi ya fi yawa shi ya farin rinjaye sama da abin da yake furtawa wanda yake sabanin haka wanda yake wajen haka wanda yake wajen haka da wannan a fiska ta farko kenan a takaice fiska ta biyu shine kokarin kame shi harshe ne ka kame harshen ka ya zama ba abin da za ka furta da harshen ka sai alkhairi da wannan shi ma ibada ce bauta ce mai girma in har za ka yi magana to zan to alkhairi za ka in ka san ba alkhairi ba ne to ka kame wannan kame harshen da za ka yi domin Allah to shi ma bauta ne ga Allah subhanahu wataala kamar yadda ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim manzo Allah yake cewa dukkan wanda ya kasance yana yin imani da Allah da kuma yinin ƙarshe to lalle ya faɗi alkhairi ko ko ya shi ya fada alkhairi ko ya yi shiru to ka yi ƙoƙarin kame ka. daga ainihin faɗin ababe marasa kyau dangane da Allah subhanahu wa ta'ala ko dangane ga bayi na shi Allah subhanahu wa ta'ala. to ƙoƙarin haka to ka tsaye da wani mataki na bauta wanda shi ma mataki ne wanda yake mai matuƙar girma musamman ga shi yanzu muna fuskantar watan ramadan wata wanda yake mai girma watan ibada watan falala wata wanda ke mai kima watan alkhairi watan gafara watan dacewa da dukkan wani abu wanda ke na alkhairi to bawa yayi ƙoƙarin kame harshensa daga dukkan abin da yake mara kyau shi yasa ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah ya cewa dukkan wanda bai bar magana ta ƙarya ba da kuma shaida kan ƙarya to Allah ba shi da bukata dangane da rashin cinsa da rashin shansa ma'ana eh, azuminsa ba shi da wani amfani wajen Allah subhanahu wa ta'ala a sakamakon mai bakinsa bai kame ba daga faɗin shirri shi yasa idan muka ga shi asiyan filloga daga sama ya su musiyan asiyan filloga shi ne mai al'imsak kamewa kamewa kamar yadda kissar maryam alaihi salam Allah ya ce da ita fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna min al-bashari ahadan فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يا صوما كامل abinin ba za ta yi magana da kowa ba kamar yadda annabiga yake faɗa cikin diwaninsa cewa khailun siyamun wa khailun ghairu sa'ibatin tahta al-ajaji wa khailun ta alukun lujum khailun siyamun ay khailun mumsikatun an sayr shi yasa da a Hausa ma an ce maka me me asiyam kakan ce me azumi to kaga cewar ka azumi bai yiwa sai bakin ka ya rufe sai lebanka na ƙasa ya haɗa me da na sama sannan sunan azumi zai faɗo haka ne ko ba haka ba kaga wannan nuni akan cewa eh, ana buƙatar mai kazanto kana kame bakinka daga faɗin wato ainihin miyagun maganganu daga faɗin ababe wanda suke ba masu kyau saboda eh, harshe kamar yadda yake sababi na alkhairai da yawa da kuma haka yakan zama sababi na jawo sharri da yawa wanda zai iya bayuwa ma zuwa ga rushewar abin da yake da shi na alkhairi da haka wajibi ne kame shi daga faɗin dukkan abin da bai kamata ba daga faɗin dukkan abin da bai dace ba shi yasa ya tabbata hadisin abi huraira radiyallahu an cikin musnadin imami ahmad bin hanbal da al-adab al-mufrad Bukhari البخاري بإسناد Hassan aka ambata wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata mata cewa mace ce bata da aiki da daddare sai sallah in gari ya waye kuma sai azimi sannan kuma ɗoriya akan haka ga sadaka ga sadar da alkhairi ga mutane amma sai dai tana cutar da makotanta da harshenta aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah ce wannan babu alkhairi tattare da ita hiya finnar yar wuta ce yar wuta ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi shi yasa hadisin Mu'adh bin Jabal radiyallahu an wanda yake cikin jami'ar Tirmizi da musnadul imami amma bin hanbal manzo Allah yake cewa ai ba abin da yake sa a kifa mutane akan fuskokinsu a cikin wuta face sai abin da harasan su suka yi suka girbata na taba bayin Allah subhanahu wataala ashe ga mai sanya kubuta mai sanya tsira to ya zama dole yayi kokari ya kame wato ainihin harshen sa daga faɗin dukkan wani abin da ke ba mai kyau eh, kame harshenka ya zanto ba abin da za ka faɗa sai abin da yake mai kyau hakan ma ibada ce mai girma rubuta maka larin sadaka za yi kamar yadda ya tabbata cikin sayi bukhari da sahih muslim manzo Allah cewa al-kalimatu tayyiba sadaqa al-kalimatu ba? sadaqa wato kalma da daɗa da zaka na faɗa in ma baki samu damar ɗaukan kuɗi ka bayar ba ko abinci ko kaya ko wani abin da yake mai kama da haka kana faɗin maganganu kyawawa dangane da bayi na Allah subhanahu wa ta'ala to wannan zai na haifar maka zai zanto sababi na Allah subhanahu wa ta'ala yana baka ladan kamar ka ɗauki abu ka yi sadaka da shi kamar ka ɗauki abu ka yi sadaka da shi da haka harshe yana da mutukar wato ainihin kima ta fuskar abin da yake jawowa na alkhairi sannan yana da mutukar sharri idan aka yi sakaci ta fuskar abin da yake jawowa na laifuka yayin da ya zamana ana amfani da shi cikin abin da yake bai dace ba shi yasa ɗaya daga cikin malaman al-imam al-bukhari shine abu asim أبو عاسم النبيل الضحاك بن مخلط وتمنى آه، شيوخ الإمام البخاري ومن لكتكين آه، الطبقة الأولى الطبقة الأولى كما لأنه كسني آه، شيوخ البخاري على خمس طبقات شيوخ البخاري على خمس طبقات بل من الإمام البخاري سنة بس متى متاكي قدابير to shi uh, abu asim uh, annabil uh, al-dhahak bin makhalat yana cikin at-tabaqatul ula wanda suke sune kan gaba cikin malaman al-imam al rahimahullah yake faɗa kamar yadda al-imam bukhari ya ainihin kawo a littafinsa at kabir zuwa ga shi malamin nasa abu asim yake cewa tun lokacin da na san cewa giba haramun ce ah, mun zo alimtu an lalar giba ta haramun marwata tu ahadan tun lokacin da na sami ilimin cewa yi da wani haramun ne to ban taɓa yadda na yi da wani ba tunda nake tunda nake to kuma haka shi almajirinsa al-imam al-bukhari rahimahullah shi ma ya koyi irin wannan tsarin daga wani malaminsa kamar yadda al-khatib al-baghdadi ya ambata yayin da yake tarjamar shi al-imam bukhari cikin tarihi baghdad shi ma al-imam bukhari ya faɗi magana irin ta malaminsa yace shi da yake bai taɓa yi da wani ba a rayuwarsa dan haka shamsuddin zahabi abu abdullahi zahabi rahimahullah cikin siyari a alamin nubala yayin da ya zo yake tarjama al’imal bukhari da ya kawo wannan maganar sai ke cewa al’imal bukhari lalle yi gaskiya haka yake shi yasa ko da maganganunsa game da ruwat marawaita za a ga maganganu ne wanda suke za a ga babu kausasawa sosai sai da ka ji ya ce fihi nazar fihi nazar fihi eh, kalam ko wani abin da yake mai kama da haka amma yakan yi mutukar wahala ka ji al’imar bukari ya ce kazzabun fulanun kazzabun ko fulanun jalin ko fulanun wadda'un wa ma ashi ba zari ko wani abin da yake mai kama da haka domin kubuta daga mutuncin wato ainihin musulmi kar ya abka cikin mutuncin dan uwansa musulmi to da haka suka taka matakin da suka taka da haka suka kai matsayin da suka kai don haka harshe yana da matukar hatsari kwarai da gaske shi yasa mai hankali wanda yake mai dacewa cikin al'amuransa to shi yake kokari yi amfani da harshensa wajen abin da yake na alkhair ya zanto lokacin da yake tafiyarwa ta fuskar amfani da harshensa wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗara wato ainihin lokacin da yake tafiyar da harshe wajen wani abin da yake ba wannan ba gama abin da yake ba sabon Allah din ba subhanahu wataala shi yasa Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mubarak rahimahullah kamar yanda al-Imam al-Baihaqi rahimahullah ya fitar a sa Shu'ab al-Iman bi isnadihi ila Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mubarak zuwa ga shi Allah ibn Mubarak ya kasance kan zauna a gida a kodayaushe da aka sai ake cewa ya haka ya kamata a same shi a ji ke faruwa bai fitowa cikin mutane saboda haka aka je aka same shi aka ce ya aba abdurrahman ala tastauhish shin baka tsoron ka samu ah, kadaitaka ah, saboda shi kai kadai kake zama ba ka kosa ka samu damuwa ko wani abin da yake mai kama da haka ba ka shigowa cikin mutane a zauna ana hira ana tattaunawa ana yin wasu abubuwa dangane da rayuwa ba ka tsoron ka samu alwahsha sai ce kaifa astauhishu wa ana aishu ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabi yace ta yaya zan samu haka alhalin ina rayuwa da annai muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam da kuma sahabbansa ta yaya haka za ta kasance gare wato yadda suke kula da lokaci suke ribatar lokaci ba sa sakaci lokacinsu ya wuce ba cikin wani abu wanda yake ya shafi Allah ba subhanahu wa ba sa sakaci akan haka shi yasa shamsuddin as-sakhawi rahimahullah ya ambata a littafinsa al-jawahir wad-durar yayin da yake bayani akan malaminsa al-hafiz ibn hajar al-asqalani damar littafin ma ya rubuta ne akan akan tarihin shi malaminsa al-hafiz ibn hajar sai yake cewa ah, Sukan ga alhafiz ibn hajar wani lokaci idan ya tsaya da rubutu a sakamakon alkalamin ya kare eh, saboda ka zai tsaya feke alkalami idan ya ci gaba da rubutu inda a lokacin babatin biro ko fansir ko wani abin da yake mai kama da haka to wannan lokacin da zai ɗauka wajen fere alkalamin rubutu ya ce sai su ga bakinsa yana motsi bakinsa yana motsi abin nufi yana ambaton Allah yana tuna wasu hadisai na annabi Muhammad sallallahu baya yadda wannan lokacin ya tafi ba tare da ya amfana da shi ba wajen ambaton Allah subhanahu wataala baya yadda shi yasa Abdussalam jaddu Sheikh Islam Ibn Taymiyyah tunda Ibn Taymiyyah shine Ahmad bin Abdul Halim بن عبد السلام الحران وشي عبد السلام آه، شين المجد أبو البركات ابن تيمية صاحب آه، المنتقى منتقى الأخبار وند الشوكاني مسا شرهنا نيل الأوطار رحمة الله على الجميع آه، ابن القيم رحمه الله يكي أنبتا وألتافنسا رضوة المحبين ونزهة المشتاقين fasali na biyar fasalin da yake bayani game da soyayya da kuma ababen da suke ratuwa da soyayya ne ta fuskar su suke jawo ta idan kuma an same su sai a same ta idan an rasa su sai a rasa ta to a ƙarƙashin wannan fasali sai ya kawo cewa ɗan uwan wato ainihin shekul islam taimiyya rahimahullah ya ba shi labari shi kuma ya ji daga babansa ne wa abdulhalim shi kuma daga kakansa abdulsalam abulbarakat Almadad cewa shi abulbarakat abdulsalam idan ya shiga banɗaki zai biya bukatarsa wani sababi na bukata ya sa shiga banɗaki don ya biya bukata to sai ya ba wa mahaifin ibn taimiyya wa kenan abdul littafin ya ce kana karanta min wannan littafin har in fito sai ce ka ɗaga muryarka li asma'a don in ji abin da yake fara wai kada ya shiga wajen biyan bukata wannan lokacin ya tafi bai amfana da shi wajen wani abu da haka sai ya ce to lalle ya yi ƙoƙari yana karanta masa littafin yana ji in yana cikin banɗaki in ya fito kuma sai ya karɓa ya ci gaba da wato ainihin karanta wanda yana daga cikin ah, ababen da malamai suke ambata wa suke faɗa dangane da faɗin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin aisha radiyallahu anha wanda yake cikin sunani abi dawud ah, jami'ut tirmidhi سنن النسائي مسند الإمام أحمد بن حنبل الأدب المفرد للإمام البخاري ده جماعة من المحدثين cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya kasance idan ya fito daga ban daki to yakan ce gufranaka gufranaka ya Allah ka gafarta min. to daga cikin abin da malamai suke ambata kamar yadda alqadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah ya ambata cikin littafinsa arutul ahwadi bi sharhi tirmidhi yayin da yake sharhin hadisin cikin jami'u tirmidhi sai yake cewa yana daga ciki abin da ya sababa manzo Allah ya faɗi wannan cewa ya Allah ka gafarta min bayan ya fito daga ban ɗaki saboda lokacin da ya ɗauka wajen biyan bukata hakan sai ya sababa masa rashin ambaton Allah to wannan rashin abotan Allah da bai yi ba a sakamakon biyan bukata to shine da ya fito sai yake faɗin mai gufranaka ya Allah ka gafarta ni a sakamakon wannan abin da ya kubce min na ambaton Allah a sakamakon mai na je ina biyan bukata wanda a wannan halin bai halatta mutum ya abota Allah a halin fitsari a halin bayan gida to saboda wannan lokacin ya tafi bai abota Allah ba to sai ya ce gufranaka yayin da ya gama biyan bukatar tansa ya Allah ka gafarta ni sannan ɗoriya akan haka a sakamakon ni'imar da Allah ya yi ta abinci ta ikon yadda za a sarrafa abincin har a kai ga a ci shi sannan bayan an ci ni'imar da Allah ya ta fuskar tace abincin da yake mai kyau wanda za a bar shi a jiki ya yi amfani da kuma tace wanda yake mara kyau a fitar da shi da kuma ni'imar ikon da Allah ya bayar na me na fitar da abin da yake mara kyau to saboda ka kasawar kai dan adam wajen godewa Allah kan wannan ni'imar to sai manzo Allah ya koyar da kai in ka mutu sai ka ce mai gufranaka ya Allah ka gafarta mini akan ta wajen tsayuwa ga wajabcin gode maka kan wannan ni'imar da ya mun cikin ummin da ya subhanahu wataala to da haka bawa wanda yake mai hankali to shi yake kokari ya ga yari bacci wato ainihin lokacinsa wajen abin da ya shafi ambaton Allah subhanahu wataala sannan daga cikin ambaton Allah shine ga karanta alqur'ani karanta alkur'ani yawaita karanta alkur'ani mai girma kar ka yi tunanin cewa ai ba ni da wani kaso mai girma na alkur'ani ko iya fatiha ka haddace ta ishe ka ka yi ta karantawa kana maimaitawa tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anarta walau min ɗariƙi tarjama ko da a ɓangaren fashin bakin harufan ka gane da cewa an ka ce kaza kaza ake nufi wannan abu ne wanda yake mai falala inda ya tabbata hadisin abi umamat al-bahili sudai bin ajalan cikin sahih muslim manzo daga cewa iqra al-qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah shafi'an li ashab ku yi ta karanta al-qur'ani domin zai zo ranar al-qiyama yana mai ceto ga masu karanta shi kuma ga hadisin usman bin affan cikin sahih bukhari da sunan abi daud da waninsu manzo daga cewa khairukum man ta'allama al-qur'an wa mafi alkhairin ku wanda ya kwaikwayi alkur'ani kuma yake ƙoƙarin ya kwaikwai da waninsa abin da ya kwaikwaya na alkur'ani mai girma don haka falala ce mai girma daraja ce babba kwarai da gaske shi yasa abu a abdurrahman as-sulami rahimahullah min kibar tabi'in ɗaya daga cikin manyan tabi'ai كما عند الإمام أبو أبيت القاسم بن سلام يفتر كتاب فضائل القرآن هكا الطبري تكن جامع البيان في المقدمة بإسناد حسن أبو عبد الرحمن السلمي يكتي ودسك كوي كوي دمو القرآن تكن صحابين أمي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينا نفي إرنس عبد الله بن مسعود إرنس عثمان بن عفان تيوا سنتي دمو in za su kwaikwayi alkur'ani wajen annai muhammad sallam ba sa wuce ayoyi goma har sai sun haddace su sun fahimce su sun gane su sun yi aiki da su sannan za su koma wajen annai muhammad ya kara musu wasu ayoyi guda goma da haka suka haddace alkur'ani da haka suka fahimci alkur'ani mun gane ba shi yasa anas bin malik radiyallahu anhu kamar da yake cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal yake cewa Musa habbai idan ɗaya daga cikin mu ya haddace suratul baqara da surata ali imran jalla fi a'yunina ay sara jalilan indan sai to mutum mai girma a idanuwan sai mu shi babba saboda haddace tare da sanin ma'ana haddace kuma tare da wato ainihin aiki to kula da wannan bangaren abu ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci qur'ani ya zanto ya saba da harshenka harshenka ya zanto ya saba da alkur'ani mai girma to sai zamana kana cikin albarka a kodayaushe wannan dangane da abin da ya shafi harshe kenan da bangaren abin da ibada take shigowa ciki to sai ɓangaren abin da ya shafi kuma aljawar wato a gabbai gabbai na ainihin ah, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin baiwa ɗan adam wanda ɗan adam kamar yadda ya tabbata cikin ah, sahihi muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane mutum yana da gaba ɗaya ɗaya har guda 360 har guda 360 to kowace wannan gabar taka akwai abin da ake nema ta yi ne na ibada na bautar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya tabbata cikin sahih muslim hadisin abu dhar jund bin junada al-gifari radiyallahu an manzo Allah sallallahu alaihi cewa kowace gaba daga cikin gabai na dan adam to akwai sadaka da zai iya samu da wannan gaba akwai aikin da zai aikata da wannan gaba a bashi ladan sadaka inji annabi Muhammad sallallahu alaihi to akwai ibada da ake yin ta da gangan jiki kamar abin da ya shafi ibada ta aikin haji wanda ibada ce ana yin ta daga gajjiki tare kuma da harshe kuma ga dukiya ita ma ta shigo ciki sannan abin da ya shafi ibada na abin da ya shafi sallah wadda muke yi yau da kullum ita ma ibada ce wadda ake yin ta da gangan jiki kuma tare da harshe inda a cikin sallah akwai karatu na fatiha akwai sura akwai al'azikar akwai at da sauran ababe wanda suke tare da wannan ah, sannan ah, abu na gaba ga abin da ya shafi ibada ta jihadi gwagwarmaya gaba da jikinka domin gwagwarmaya don ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ita ma ibada ce wadda ake yinta da gangan jiki kuma ake yinta da mai da harshe kuma ake yin ta da wato anishin dukiya ina ba ta muna gane sannan kuma sai ibada kalbiya ibada kalbiya wanda ibada ce ana yin ta da zuci shi ne zanto zuciyarka ta ginu akan wato ainihin kula da lura da mai da hankali game da ababen da Allah subhanahu ta'ala ya wanzar a ban ƙasa waɗanda suke nuni a kan mai cikar ikonsa da samuwarsa da cewa shi kaɗai cancanta da arika a matsayin abin bauta subhanahu ta'ala. ya zanto ka ta shekaltu da wannan duba ga abin da Allah ya sanya na ayoyi wanda Allah ya cewa wa fi an a fala tubusirun cikin kawukanku akwai ayoyi ba za ku lura ba فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما اندافق يخرج من بين السلب والترائب دان ادم ya duba ya ga daga me aka halicce shi falyanzur al-insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat min gane ba wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kaifa subihat mun gane ba duk mutum ya mai da hankali yana sa ido yana kula sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq ayoyin da Allah ya wanzar a ban kasa wato ka sa tunaninka a kansu ka duba Allah shi yayi kaza shi ya samar da kaza shi ya wanzar da kaza ka duba ka sa ido halittun da Allah ya samar cikin dabbobi ka duba raƙumi ka ga yadda Allah ya yi shi zuciyarka ka tafi yadda ita kan tunani akan haka to wannan bauta ce mai girma ga Allah subhanahu wa sannan ya zanto ka yi ƙoƙarin tsarkake zuciyarka ta yadda babu wani gilli babu wani abu na damuwa babu wani abu na bakin ciki ko na ƙulli ko na damuwa game da wani uwanka musulmi duk wani dan uwanka musulmi abin da yake zuciyarka game da shi shine alkhairi son ci gabansa san alkhairi ya same shi ah, bakin cikin wani abin cutarwa ya same shi son ci gabansa wannan mai ibada ce ta zuci bauta ce mai girma bauta ce mai girma wadda da gaske shi yasa ya tabbata hadisin abdullahi bin amr bin al-as cikin sunan ibn majah bi sunadin sahih a az-zuhud hadisin abdullahi bin amr bin al-as aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa ya rasulullah wani mutum ne wanda yake mafi falala mafi falala cikin mutane sai manzara sun muke cewa attaqiyyun naqiyyu الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد shine mutumin da yake attaki mai kokarin katange kansa da kare kansa ga afkawa cikin abin da yake ya shafi fushin Allah ko ya shafi azabar Allah subhanahu wataala da fuskar kokari da yake wajen bin Allah abinda Allah ya ce abi yana bi abinda Allah ya ce a bari yana bari shine attaqi kuma annaqi wanda yake tatacce ta fuskar ɗabi'unsa tatacce wanda waɗannan sifofi ne wanda dama Allah yana son mai wannan sifa din kamar yadda ya tabbata hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas cikin sahih Muslim wanda manzon ka cewa inna Allah yuhibbul abda at-taqiyal ghaniyal khafi mun gane ba Allah yana son bawa wanda yake attaki mai kokarin ah, kare kansa daga aikata abin da zai sabbaba masa fadawa cikin fushin Allah ko azabar Allah subhanahu wataala sai manzo Allah ce attaqiyun naqi alladhi la ithma fi wanda baka samun laifi tare da shi laifi na gangan da ganganci imma ka samu ya fada cikin laifi to sai irin laifin da ba a iya kuɓuta daga shi kuma ko da ya fada ta za ka samu nan take ya dawo cikin hayyacinsa ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar tuba da kuma aikata ayyuka na kirki sannan wala bagaya babu wani abu na zalunci tattare da shi dangane da wani uwansa musulmi zalunci na harshe kirkira ƙarya ɓata shi sharri ko wani abin da yake mai kama da haka sannan wala gilla babu wani kulli a zuciyarsa na damuwa dangane da wani uwansa musulmi sannan wala hasada babu hasada a zuciyarsa dangane da wani uwansa musulmi dangane da wani ɗan uwansa cikin ƴan uwansa musulmi to dukkan wanda ya samu waɗannan sifofi to shine mafi falala cikin mutane inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to zuciyarka ta zanto haka wannan kana wani mataki mai girma daga cikin matakan wa Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allah ya ce yawma la yanfa'u wala banun illa man atallaha kalbin salim yinin alkiyama yini ne wanda dukiya ba za ta amfanar ba kuma yayaye ba za su amfanar ba sai wanda ya zo wa Allah da zuciya kubitacciya Allah ya yabi annabi Ibrahim alaihi salam cewa idja rabbahu bi kalbin salim ya zo wa Allah ubangijin sa da zuciya kubitacciya to ake nufi da al qalbu salim zuciya kubitacciya al-imam ibn qayyim rahimahullah cikin adda'u wad dawa wanda ya shahara da al-jawab al-kafi liman sa'ala an ad-da' wad dawa yace abin da ake nufi da illa man atallaha bi kalbin salim alkalbin salim shine dukkanin zuciyar da ta kubuta daga shirka daga bid'a daga hassada daga bakin ciki daga dukkan wata mummunar ɗabi'a to irin wannan zuciyar ita ake nufi ita ake nufi don haka muna ƙoƙari wajen gyaran zukatun babban abin da zai taimaka kuma wajen gyaran zukata shine abin da na ambata a farko ambaton Allah subhanahu wataala yawaita ambaton Allah yawaita karanta alkur'ani wanda yake mai girma to wannan yakan bayuwa zuwa ga me wato anishin zuciya idan to ta inganta ta yi kyau hakan sai ya haifarwa mutum ya samu wannan falala da wannan alkhairi ya tabbata hadisin ah, abi musa al-ash'ari cikin sayi bukhari da sayi muslim ya zo ta hadisin abdullahi bin amr bin as cikin sayi bukhari ya zo ta hadisin jabir bin abdullahi al-ansari cikin sayi muslim da jama'a min sahara aka tambayi manzo Allah cewa waye cikin musulmai wanda yake mafi alkhairi dangane da musuluncinsa sai manzo Allah ce al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi wato cikakken musulmi wanda yake mai cikakken alkhairi shine dukkan wanda musulmai suka kubuta daga sharrin harshensa kuma suka kubuta daga sharrin hannunsa ba zai rubutu da hannunsa ba don ya bata su sannan ba zai yi amfani da harshensa ba ya faɗi abin da ba su yi ba don ya bata su to yayin da bawa ya zanto harshensa ya kubuta daga haka zuciya ta kubuta daga haka to sai zanto bawa mafi alkhairi mafi falla to da haka yawaita ambaton Allah yakan taimaka wajen gyaran zuciya sannan daga ciki shine kusantar bayin Allah na kirki mutanen kirki kusantar su to shi ma yakan taimaka wajen zuciya ta zanto ta yi kyau ta inganta da haka ya tabbata hadisin abi Musa al-Ash'ari cikin sahih Bukhari sahih Muslim manzala ke cewa misalin wanda yake zama da mutumin kirki kamar misalin wanda yake abokanta mai sai da turare ne imma dai ya siya wa imma ya bashi kyauta wa imma ya samu kanshi ka kowanne ne eh, ribat amma wanda yake zama da wato ainihin mutumin banza da kamar misalin wanda yake zama da makeri ne imma dai ya kona masa riga da wannan wutar wa imma ya shaƙi wannan warin na ainihin wutar ka kowane bangare asara ce da tabe da haka kusantar bayan Allah na kirki to wannan yana taimakawa wajen bawa shi ma zanto na kirki shi yasa manzo Allah ya faɗa hadisi cikin sunan Abi Dawud da Jami'u Tirmidhi yace ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yuqal wato dan shi dan adam mutum sautari yana bisa tsari yana bisa matafiyar wanda yake kauna to da haka sai ka duba hagawa za ka rika a matsayin abokin tafiyarka a matsayin abin ƙaunarka shi yasa kuma ya tabbata cikin sunani abi dawud bi isnadin sahih manzo daga cewa la tusahib illa mu'minan wala ya'kul maka illa taqi kada ka kuskura ka abokanci kowa sai wanda yake mai imani tataccen imani kuma karka yadda wani ya ci abinci ma tare da kai ma'ana ka rike shi a matsayin abokin zama sai wanda yake ka tabbata mutum ne mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala saboda zama da shi zai bayi zuwa ga me zuwa ga samuwar tasiri in maganganu ya saba yi na banza na ɓata bayin Allah da sharri to ka yi aune ba sai ya kai ma ka samu ne ka samu wannan ɗabi'a in kuma ambaton Allah ya saba yi to kai ma ya dogo in ma baka kai ma sai ka fara inda ba a ganin ka da alkur'ani sai a fara ganin ka da alkur'ani inda baka zuwa wuraren karatu sai a fara ganin ka fara halartar ne wuraren karatu to haka zama da mutumin kirki yakan yi tasiri ga mutum haka zama da mutumin banza yakan yi tasiri tasirin ma da ya dara irin tasirin da zama da mutumin kirki yake saboda mai akwai gudunmawa mai karfi ta shaidan wajen bujiro maka da ababe na sha'awa saboda abin da yake so ne amma wancan bangaren sai ta bujiro maka da wasu abubuwa don ya kau da kai daga dacewa kan bin ita wannan turba ta ainihin alkhairi na ya zanto ka kama harshenka daga faɗin abu mara kyau ka wayi gari ka saki harshenka kana faɗin miyagun manganu kan bayi na Allah subhanahu wa saboda haka harshe abu ne wanda yake mai hatsari al-imam abu hatim eh, muhammad ibn hibban al-busti rahimahullah ya ambaci wata kissa a littafinsa rawatul ukala ونزهة الفضلاء زواج حماد بن سلم هكا أبو بكر الجساس شيما يا بشيتا الاتفاق أحكام القرآن دري فإن الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وتدنك فإنتي هذا هرشي حماد بن سلمة رحمه الله كبار الأباري cewa wani mutum ne da matarsa suna zaune ana rayuwa ta jin daɗi da soyayya da kuma sai zanto ya ɗauko ma'aikaci a gida shi kuma ma'aikacin bai san wannan yanayin zaman da suke yi saboda yana gani in suna zaune lafiya kansu yana haɗe to bare samu damar yin abin da yake so yi ba na ha'inci na rashin gaskiya to amma idan yi ƙoƙarin gwara kansu to sai zanto ya zo wajen wannan ya ce tare yake da shi sai ya samu abin da yake so ya samu ya haɗa baki da shi ya cutar da wancan haka ya je wajen wancan ya haɗa baki da shi ya cutar da wancan to saboda haka sai ya tsaya yake ta tunani ya ga ya kamata yi don haka sai ya samu mai gida ya ce to mai gida saboda zama na amana kuma yadda daga kana bani kulawa kana kula da haƙƙina har mata kai albashin nawa ma kan ƙara mun bacin wasu alkhairai kuma da suke gudana sai na ga zaman amana bai kamata in ga abinda zai cutar da kai ba kuma in shiru wato da irin mutanen yau an gane saboda haka sai ce na ji matar ga suna tattaunawa cewa za ta yanka ka za ta kashe amma wannan magana ce ta sirri karka ce ina son haɗa ka da iyalinka amma in baka yadda ba ka kwanta da wuri sai ka yi likimo kamar ka yi bacci in ba ka yadda ba saboda haka ya gaya masa bayan ya fita shi mijin nata sai kuma ya samu matar ya ce ke fa kin san me yake faruwa ai mai gidanki ba aure zai kara kuma na je yana cewa ba kara aure kore ki zai to saboda abubuwan da yake man na kyautatawa na kulawa da sauransu eh, da abubuwa na alheri sai na ga bai kamata in kyale kiɗa kamata in baki shawara kuma nuna miki hanyar da za ki bi a magance wannan matsala to hanyar ma dai ƙarshe na bi ta shine na sami wani malami na masa bayani na ce ga mata ce miki tare mutum ne kirki tana taimako na kuma mijinta yana kokarin zai yi aure in yi auren kuma wulakanta ta zai to mun gama da malamin ya ce to mahaɗin maganin shine ki yanko gemu mijinki da shi za a haɗa mahaɗin magani ya gaya mata eh, amma in za ki yanko da wuka ake yanka ake yanko gashi haka tsarin mahaɗin yake ta ce kai shi isa nake son zama da kai saboda rikon amana ka na gode na gode Allah saka mu da alkhairi kenan dare mai gida ya zai kwanta har da shari a shirikin wai yawa ita kuma mata da ta ga ya kwanta ya yi likimo saboda haka sai ya ɗauko wuka sai ya ɗan buɗe idanunsa da ya ga wuka hannun sai ce to maganar fa ma'aikacin gidan ta zama gaske da ta zo toshi ya ga ta doso wajen makogaransa ai sai ya cafke hannunta nan ya rufe ta da duka ƙarshe dukan da ya kai ya kashe ta to yana kashe ta da shi wannan ya tabbatar da ya kashe ta sai ya garzaya wajen yan uwanta ya ce a ah, gafawa ne fa ya kashe muku ya me ya faru sai suka zo sai suka tadda ga wuka a hannunsa ga kuma matar ya kashe ta nan su masu karfi da duka suka kashe shi ai sai ya garzaya wajen yan sai ya ce to fa ga fa yan uwan matar dan sun zo sun yi taron dangi sun kashe shi su ma sai suka zo sai ya iya kaure sai ya iya kaure tsakani to kaga wannan ya nuna mai sharri na mai na harshe Eh, abin da ya sa na so in cike muku da wannan kissa saboda na ga an fi son labari shi yasa ina kawa sai aka fara dariya aka fara gyara zama amma lokacin da nake cewa Allah ya ce annabi ya ce duk sai aka yi shiru wannan kuma shine alkhairi wannan kuma shine tsira amma ina komawa kuma fagen kissa nan da nan kuma sai aka dawo cikin hayyaci aka fara gyara zama aka fara dariya to kaga wannan yana ba mu sakon cewa lalle muna da matsala kenan muna da matsala kore ne gaske dole sai an gyara wa bi hadzal qadar kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh insha Allah